ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Maƙwabtaka kashi na sha shida umai ma tafi gida kuwa ba asibitin da kike zuwa awo ba? Saboda maganar ɗan cikinki. Yanzu ki kira mijinki, ki faɗa mishi halin da kike ciki. sai suka ga na barke da kuka suka gigice ainin suka dinga tambaya ta da kyar na iya faɗa masa abin da idanuwa na suka hango mu wato zulaiha senegal da mijina abdulbasi a mota suna tafa suna hira da shewa sai na ga sun haɗa ido sannan suka sun koyar da kai ƙasa da alama dai sun san komai don na ga ba su yi mamaki ba bara'atu ce ta fara magana sai an bishira ta dinga zungurar ta wai ta yi shiru ni ko na ce au dama har da abin da za ku iya ɓoye mun. to me ya rage na bai gani ba sai bara'ata ta gyara zama ta dinga bani labarin abubuwan da suke faruwa waɗanda na sani da wanda ma ban sani ba tun ina fahimta har na gigice na fita daga hayyacina na ɗora hannu a kai na mimmiƙe a cikin tasi kamar wacce za ta sume ga ciwo a fuskata ga kuka ina yi ga ɗana yana nasa kukan saboda azabar ciwo faduwa ta ce me suka faɗa miki ke kuwa haka umaima ta goge hawaye ta ce labarin dawowar da yake yi da wuri ya shige gidanta ya ci abinci ko ya ɗauke ta su je restoran su ci da yadda take zuwa ofis ɗinsa daga dukkan alamu ma neman junansu suke yanzu haka wannan fitar da suka yi garin su zuli ɗin za su je zariya maganar aurensu ni duk ina nan ban sani ba abdusabur ya ce allah sarki to ai da kin yi haƙuri kin zauna da ita me ya kishiya kowa fa da halinsa zai zauna umaima ta taɓe baki ta ce ni ban ki zama da ita ba ita ta fitar da ni ta dole ya zan yi to da an kore ni faduwa ta ce mm to ya aka yi da cikinki kuma a ranar umaima ta sake goge hawaye ta ce ba mu je asibitin ba gida na je na kwanta ni da ɗana makwabta suka dinga jinyar mu abdulbasi kuwa bai dawo ba sai karfe goma sha ɗaya na dare yana shigowa ya ɓata rai don kanne masa maganar ɗazu sai ya tsorata da ya ga ciwukan da yake jikinmu ya shiga karkarwa ni dai ban iya yi masa magana ba sai bara'a ta ce ta yi ta masa bayani ya fito da mukulli ya kinkimi bilal ya ce ta kamo ni mu je asibiti a sake bincikar mu musamman ma dan cikina haushinsa kawai nake ji muka ɗori a motar har da bara'atu muka je muna isa sai ga zulaiha ita ma ta biyo mu a motar ta ban san wanda ya faɗa mata ba a gigice ta hau kisa da kisisi na wai ita tausayi likita ya min scanning ɗin ciki na ya ce bebin ya mutu a ciki za su bani gado zuwa gobe a yi min tiyata cikin dare na ƙuda ta taso da kaina na haifi ta fara jajir mai kyan gaske amma ba ta da rai kwana na uku a asibiti kwance abin ta takaici zulaiha ce a kaina ita ya barwa kuɗin komai tunda shi yana ofis sai dare yake zuwa su tafi gida tare sun daina ɓoye min komai a gabana ake hirar soyayya wasa da dariya abincinta nake ci haka ɗana a hannunta yake kacokan ita take kula da shi na yi kuka na sha takaici ba yadda zan yi sai dai kallo da ido bara'atu na sake ɗora min wasu bayanai waɗanda ban san da su ba ashe an daɗe ana cin amana ta su ma makwabta abin yana ba su takaici ta girme shi ya fi ta kyau ya fi ta ilimi ba ajinsa ba ce me zai yi da tsohuwa 'yar duniya kanta har da furfura shi da yake da mata kamar ni fara yarinya mai kyau da ilimi amsa ita ce ta fi ni iya duniyanci bariki zalla wayo iya tattali da rashin kunya sai kuma asirai da ta dogara da su ta haka ya fara santa aka sallamo ni na dawo gida zan karɓi ɗana sai ta hana wai na bari sai na gama jego tukunna ita za ta kular min da shi tsabar kissa ce da san jan ra'ayin abdulbasi ba wai don allah ba na haƙura na bar shi ta goya shi ta sauke ta yi masa rawa ta kai shi kantuna siyayya kala-kala shi kuma uban yi ta jin daɗi wata asabar suka shirya a motar ta shi da ita za su tafi Gombe wajen mahaifansa zai gabatar da ita a matsayin amaryar da zai aura kuɗin cefane kawai ya wurgo min akan cinya ta ya ce min mu mun tafi gombe sai gobe za mu dawo na san da ita za su tafi na daure ban tambaye shi ba balle na mishi korafi ya samu damar yi min rashin mutunci haka ya kaɗa kai ya fice da jakar kayansa ni kuma na tafi da gudu windo ina leƙensa na ga ya shige gidanta fiye da mintuna ashirin sannan suka fito tare ashe shadda jikinsu ma iri ɗaya ce ita ta ɗinko musu daga senegal kuma sun yi kyau sai ƙamshi suke yi ina saka ran za su miƙo min ɗana kafin su wuce sai na ga har da shi da kayansa suka shiga mota an yi masa kwalliya shi ma na manta rabon da na ga dariya abdulbasi amma tun da suka shiga mota suka fara hira dariya har da ƙyaƙyatawa na sake bin ɗaya wundan da gudu don na ga fitarsu daga get. to ko na gani ma ba komai zai ƙara min ba sai tsabagen takaici da ƙuncin zuciya suna tafiya na silale na zauna na ɗora hannu a ka na sauko da wasu zafafan hawaye masu raɗaɗi kafin hawayen su dira ƙasa sai na ga hajiya bishira a tsaye a gabana na yi saurin goge hawaye na ina ƙoƙarin wayan cewa sai ta girgiza kai ta ce da ni kada ma ki ɓata hawayen ki yata ki kwantar da hankalinki kuma ki saka musu ido kawai komai yayi farko zai yi ƙarshe da yarinta a jikinki shi yasa kike amincewa kowa alhalin suna cutar da ke ba zulaiha kaɗai ba duk wasu da kike mu'amala da su a gidan nan sai kin yi taka tsantsan kuma kin rufe bakinki sannan ki ɓoye sirrikanki bata faɗa min da ya ɓaro ɓaro ba saboda gudun haddasa husuma a matsayinta na babba amma na san akwai wata magana a ƙasa sai ta tashe ni tsaye ta zaunar da ni a kan kujera ta ci gaba da yi min nasihohi masu kwantar da hankali ai kuwa na ji sanyi a raina na mata godiya bayan ta tafi sai na kasa cin abinci shi ya sa ma ban dafa ba daga lemo da biskit sai ruwa nake tasha, a lokacin ina da ƙiba wanda tun da na yi wannan ramar har yau ban mai da ƙibata ba da na tuna san da alhaji siriki na yake yi min sai ban damu ba don na san da kyar zai amince ya bar abdulbasi ya yi wannan auren mahaifiyarsa ce dai nake zaton za ta amince don ita duk abin da 'ya'yanta suke so tana so ba za ta hana su ba na dukufa ina addu'o'i ina kuka akan Allah ya dawo min da hankalin mijina kaina don na ga yanzu baya sona bara'atu ƙawata makwabciyata ta shigo gidana da yamma da sababbin gulma ita ba kwantar min da hankali ta zo yi ba irin na hajiya bishira sai ma ƙara tayar min da hankali kuma mijinta ne yake sanar mata da komai duk irin hirar da suke yi da abdulbasi a kan zulaiha wai shi zulaiha ta fiye masa ne gara ya auri babba mai hankali wacce ta san tattalin miji ba iri na ba da reno kaɗai yake yi ni ma na saki baki ina ta faɗan irin wulaƙancin da yake yi min allah sarki kuruci dangin hauka ba su dawo ba sai washe gari lahadi da daddare ya dawo gidan bai yi min bayanin komai ba ya shige ɗakinsa ya kwanta kamar yadda ya saba dama tuni yanzu ya raba ɗaki da ni da sassafe ya fice wajen aiki ko kuɗin cefane bai bani ba ina sallah na ji fitarsa misalin karfe goma da rabi na safe na ci kukana na gaji na fito baranda na tsaya ina kallon gidan zulaiha sai kawai na ido hudu da baban gida dan gidan yayata a zaune akan kujera ɗana bilal kuma yana kan cinyarsa yana gani na ya zabura ya ce an ta umaima Bilal ma ya hau tsalle da murna da ganina. Na yi matuƙar razana da ganin baban gida, na dafe ƙirji ina faɗin. La, yaushe ka zo? Ya ce, Ni da Abba muka zo jiya, ai na dawo Kano gaba ɗaya za a saka ni a makaranta a nan. Anti Zulaiha ta ce min ba nan, dama ni a wajen ki zan zauna. Sai ya miƙe da sauri ya ajiye Bilal yana shirin ya zagayo wajena, sai na ce mishi ka taho da Bilal shi ma. Ya ɗauko shi suka taho. a falo na jiyo muryarta ta ce su koma su zauna babu inda za su je sai na ji shiru bai zagayo ba na fusata kwarai na kwalla kiran sunansa amma kirikiri matan nan ta hana shi ya amsa ban ɗauki na ba sai kawai na fita na shiga gidan haka nan na je na same su zaune a gabanta sun yi tsuru-tsuru kana ganin su kasan a takura suke ita kadai ce a gidan yaranta duk suna makaranta na yi sallama bata amsa mun ba na wuce kai tsaye na ɗauki bilal na kama hannun baban gidan na jasu ai kuwa sai ta riƙe shi ta ja shi tana faɗin ki tafi da ɗanki wannan dai ba ke kika haifa ba kuma ba ke kika bani ba kakarsa da ubansa ne suka bani don haka sai a bar min ɗana na auna mata harara na ce kin manta wace ce ta haife shi ne to idan kin manta bari na tuna miki ɗana ne ɗan yayata ne uwa ɗaya uba ɗaya don haka ni na fi cancanta da na riƙe shi baki ba sai ta sake shi ta gyaɗa kai tana faɗin shikenan ɗauke shi ku tafi na ji ‘ya'yanki ne, amma ki sani, ɗaukar ‘ya'yan nan da kika yi daga wajena zai zama miki ɓacin ran da za ki ma da shi har ƙarshen rayuwarki. Ni hajiya Zulaiha ba a ja da ni. Yaro bai san wuta ba sai ya dafa ta. Idan kin san wata, ba ki san wata ba. Da sannu za ki bambance zuma da maɗaci. Na sake auna mata harara ina faɗin. Allah ya fi ki ai. Duk abin da ya same ni daga Allah ne ba dai mutum ba. Ta riƙe baki tana mamaki sai ta gyaɗa kai ta ce, a har kin yi baki kin yi wayan yi min rashin kunya tabbas sai na zame miki duhu a cikin rayuwarki sai kin yi da na sani da kika zage ni na ja wani dogon tsaki ba tare da na tanka mata ba na fice da 'ya'yana muka shiga gida sai na ji sanyin kasurgumin bakin ran da nake ciki da na ganni da yarana suna taya ni hira amma ina mai tsananin mamaki da takaicin kawo baban gida a dalilin zulaiha ba dalili na ba saboda babu irin magiyar da ban yi wa Abdulbasi ba tun farkon aurenmu akan ya kawo min baban gida wajena amma fir ya ki kawo shi. Sai gashi yanzu ya ɗauko shi tun kafin ma ya aure ta ya damƙa mata shi. Na san halin kisa da kisisi nan Zulaiha ta yi musu daɗin baki ne shi yasa suke ganin za ta iya riƙe su alhalin nan gaba wahalar da su za ta yi. Na san za ta faɗa Abdulbasi kuma zai yi fushi da ni, amma ban zaci har zai iya yanke min irin wannan hukuncin ba. Sai ta dafe kai tana hawaye, faduwa ta dafe kirji ta ce ba dai dukan ke akan hakan ba kafin ta amsa abdusabur ya amshe da cewa ba dai sakin ke yi ba umaima ta share hawaye mai haɗe da majina ina fita sai ta mishi waya wajen azahar sai gashi a gida na yi mamaki da ganinsa a daidai wannan lokacin a fusace ya faɗo mana cikin falo muna cin abinci muka miƙe a gigice dukkaninmu ya daka min tsawa ya tambaye ni wai me ya kai ni gidan zulaiha na zage ta na ce ban zage ta ba ni ƙarya take yi min ya ƙara daka min tsawa a fusace yake faɗin ita take miki karya? sa'ar ki ce dama ta ce min kin zama fitsararriya don haka ki kwashe yaran nan ki mayar mata kuma ki durƙusa ki bata haƙuri sannan kar ki ƙara shiga gidanta sai na tambaye shi har da bilal ma a wajenta zai zauna dama ba don bani da lafiya ba ne aka kai mata shi yanzu tun da na warke ai sai na riƙe ɗana ban ankara ba sai ji na ya dauke ni da mari na durƙushe na rike kunci na ya fara magana cikin kakkausar murya daga yau idan ina magana kina yi sai na saba miki banza ballagaza saunar mata yaushe aka gama ki da zaki renon wasu yaushe kika gama sanin ciwon kanki balle ki san ciwon wani to tunda ba kya jin magana ta ki shirya kayan ki gobe na saka ki a mota ki koma dugge ki tafi can ki zauna a gidanku sai ki yi musu fitsara a ƙauye ba dai a nan ba dama tsiyar ba ƙauye kenan ya zo birni ya sha jarmiya sai ya nuna maka ya fi ka iya tafiya a kan tiles jin abin ne kamar almara na kasa kuka na kasa magana ya ja hannun yarana suna ta tsala kuka suna ta ihu haka ya kai su gurin zulaiha sannan ya shiga mota ya tafiyarsa sai lokacin na fara rusa kuka ni kaɗai a ɗaki amma na tsorata da maganar korata da yi don na san asiri na ya toni idan ya sake ni na koma riga da zama har dare jikina rawa yake yi ina addu'a Allah ya huci zuciyarsa kada ya dawo da fushi ya ce ya sake ni ya dawo tun magariba na ga tsayuwar motarsa amma ba gidana ya shigo ba gidan zulaiha ya shiga inda ya ci abincinsa lafiyayye wanda ta dafa masa ni kuwa da yake bai bar min kuɗin cefane ba sai na dafa shinkafa da wake da mai da yaji don na ga yana son shi na ƙaƙƙalo kuɗi na aika aka siyo min salad da tumatir da 'yar albasa na yayyanka masa don na burge shi bai shigo gidan ba sai sha ɗayan dare na durƙusa na gaishe shi ya banza da ni kamar bai san da wanzuwa ta a gurin ba na yunƙura zan je na ɗauko abinci sai ya ce dawo nan ba na son abincin abincinki munafuka na tsorata da jin wannan kalma da ta fito daga bakinsa na dawo na durƙusa sai ya fara zayyano min maganganu kala-kala na tsakanina da shi amma ya ji maganar a waje kuma a ofis ɗinsa ma aka faɗa mishi sai jikina ya haurawa na ce ni ban faɗa kowa ba ya daka min tsawa yana faɗin ki faɗa min da wace ce kuke hira a gidan nan idan bana nan na yi ƙasa ƙasa da kai da ke nake baƙar munafuka ma kira kina tafi musumi amma sai tsabar baƙin munafurci da tozarci can na tuno aminiya ta bara'atu ita ce kaɗai muke irin wannan hirar da ita sai na ce masa na san dai muka yi hira da bara'atu nan fa ya fara masifa to zama na da ke ya ƙare tunda ba kya iya ɓoye min sirrina bara'atu kike faɗawa ita kuma ta kwashe ta faɗa mijinta shi kuma ya je ofis yana yaɗawa a abokan aikinmu na yi ta bashi hakuri, na ce mishi ba zan ƙara ba ya mun banza ya shiga ɗaki ya fito min da farar takarda mai kunshe da baƙin saƙo na buɗe na karanta ta tun a gabansa saki ɗaya ya rubuta mun. wanda tun da nake a rayuwata ban taɓa jin tashin hankali irin ranar ba Allah ya sani ban manta ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba na ta faɗa ina maimaitawa kamar yadda malamin islamirin ya ce mu dinga yi da zarar mun haɗu da bala'i ya damƙi gashina ya kai ni ɗaki ya ce na fara haɗa kayana gobe zai saka ni a mota na tafi garinmu ina makyarkata ina haɗa kayana a lokacin na nemi hawayen ma na rasa saboda masifa ta yi masifa tashin hankali na ɗaya rabuwa da ƙaramin ɗana bilal ga baban gida da aka ɗauko shi daga gidan tarbiyya wajen rufin asiri aka kawo shi wajen wahala inda za a iya gurɓata masa tarbiyya shi ma zan fi so da an bar shi a gwamba sai ya fi masa komai yana ta zagi na ta uwa ta uba yana ambatan albasa ba ta yi halin ruwa ba wai ban yi hali irin na nasiba ba ba don albarkacin nasiba ba ai da tuni ya sake ni alhali na fi masa biyayya ma akan nasiba na fi ta wayewa da sanin tattalin miji abdulsabur ya kumbura ya yi sintim kai ka ce abdulbasi ne ko zulaiha a gabansa sai harare-harare yake yi zuciyar nan na tafasa don takaici faduwa kuwa sai girgiza kai take tana faɗin la haula wala illa billah umaima ta zubo da hawayen takaici ta ci gaba da faɗin kwana ne a zaune ban rintsa ba ina ta saki saken inda zan nafa don ba zan iya zama a tsakiyar matawata da ila ba ga gulmar gari ga tsangwamar matan uba ga talauci da rashin lafiyar mahaifina babu kuɗin magani dama abdulbasi ne mai siya ya aika masa ni kuma idan na tara 'yan kuɗi na sai in kunshe in je in bashi yanzu duk babu mai bamu gari ya waye na tashi na yi wanka na yi sallah tun da asuba sai da na jima da kimtsa sannan na ji abdulbasi ya shiga wanka misalin karfe shida da rabi na ɗauki bakar a baya na saka na zundumo bakin hijabi na fice da sauri na nufi gidan bara'atu zuciyata na ta tafasa ba su buɗe ba ma ni na ƙwanƙwasa musu don na san sun tashi tun da mijinta ma'aikacin banki ne ta yi mamaki da ganina gami da hawaye face-face a idona lafiya umaima ta tambaye ni a dabarbarce ni kuwa na langabar da kai na kalle ta ina faɗin na zo ne na miki sallama kuma na miki godiya na ji abin da duk kika faɗa wa mijinki shi kuma ya je ya yaɗa a ofis har abdulbasi ya zo ya sake ni a dalilin haka amma wallahi bara a cikin bani mamaki ban taɓa tunanin makwabtaka kan iya komawa cuta ba yanzu duk yanda nake da ke ki rasa abin da zaki saka min da shi sai ki kwashe duk maganar da muka yi ki faɗa mijinki shi kuma don rashin lissafi kamar shi namiji wai ya bige da kwasar maganar mata ya kai gurin aiki aiko sai ta hauna da faɗa tana ɗaga murya don mijinta ya ji ya fito ta dinga faɗin kamar yaya me kike nufi ni da mijina munafukai ne kenan to mun faɗa ɗin ke dai kawai kishi ya dame ki za a auro miki wayayya 'yar birni kin tsorata zaki gudu amma mu ina ruwanmu idan ma na faɗa ni na gayyato ki ki zo ki faɗa min surutai dai na cin mutunci ya ta fitowa daga bakin bara'atu na yi kasake ina kallonta cike da tsananin mamaki makwabciyar da na amincewa yau ita ce take min wannan tonon sililin na tuno cin amanar da matawata ta yi min na haɗo da cin amanar da zulaiha ta yi min sai na ji a raina na tsani duk wani makwabcina na ƙudure a raina har abada ko gaisuwa babu tsakanina da makwabtana haka na daina ba da haƙƙin makwabtaka umaima ta fashe da kuka mai cin rai abdulsabir ya yi doguwar ajiyar zuciya ya gyara zama ya ce ke kuwa wani sirrinsa ne kika bar baza a waje wanda ya bashi haushi har ya haɗa miki da saki eh lallai abdulsabir ka yi tambaya mai ma'ana ni ma zan so in ji wani sirrin abdulbasi ne ta fitar wanda har ya ɓata mishi rai ya sa shi sakinta